Daga nan birnin Washington DC murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu wuraren ma a jamhuriyar Nijar kuma za iya kama maka tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da kuma dalal dukkaninsu a zangon FM. Kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da ake so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Yanzu ma dai ni ne Sarfil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC wannan lokacin tare da Grace Alheri Abdu da sauran abokan aiki muka sake da muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Cikin shirin za ku cewa hukumar tashar jiragen ruwa a Najeriya ta sake gina wasu makarantu uku da suka lalace sakamakon tashin hankalin Boko Haram a Maiduguri. Haka kuma za mu kawo muku rahoto kan wani taron tattaunawa game da matsalar halin da matasan Afirka ke fadawa lokacin da suke ƙoƙarin hijira zuwa ƙasashen turai da yake yau juma'a ce za mu buɗe muku layin wayarmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za ku kira ita ce b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin amma kafin nan ga yadda duniya ke ciki. Jama'a salamu alaikum barkamu da yammacin yau ga cikakkun labaran. Amurka ta sake ɗaukar matakin matsin lamba kan gwamnatin Nicolas modora Ikon zartarwa da shugaba Donald Trump ya sanya wa hannu ta haramta wa Amurka hulɗa da gwamnatin Madura da kuma kamfanin man ƙasar na PDVSA. jakadiyar amurka a majalisar ɗinkin duniya nikki hali ta shaidawa manema labarai a shakwata majalisar ɗinkin duniya cewa ba za mu amince da mulkin kama karya da yake ƙoƙarin kafawa ba kuma ba za mu amince da majalisar ɗauki ɗora ba ba mu da zaɓi sai dai kawai mu ƙaƙaba masu takunkumi domin jan hankalinsu wata sanarwar fada white house ta bayyana cewa shugaban ƙasar ya sa hannu a umarnin da zai ƙaƙaba wa ƙasar takunkumi mai tsauri kan harkokin kuɗin gwamnatin kama karya ta venezuela guguwa da iska mai ƙarfi tana ƙara ƙarfi yayin da take tunkarar mashigin tekun mexico ta nufi gabar tekun jihar texas masana ilimin yanayin amurka sun ce guguwar harvey za ta rikide ta zama iska mai ƙarfi yau da dare tuni ta fara kadawa da ƙarfin gudun kilomita 177 a sa'a guda abinda ya rage kaɗan ta kai iska mai ƙarfin ma'auni na uku ana kyautata zaton karfin iskar zai kai gudun kilomita 200 cikin sa'a ɗaya a lokacin da za ta rufe kimanin faɗin kilomita 600 shugaban hukumar agajin gaggawa na amurka ya yi gargaɗi da cewa guguwar za ta yi ɓanna mai yawa a jihar texas to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc 'Yan sanda a arewacin Indiya sun ce akalla mutane 28 aka kashe waɗansu 250 kuma suka ji raunuka lokacin da wani bore ya barke bayan da wata kotu ta sami wani malamin addini da ke janyo takaddama da laifin yi wa magoya bayan biyu fyaɗe. Dubun dubata magoya bayan limamin da ke kiran kansa Sen Dr. Gumit Ram Rahim Senji Insan su ne suka taru kusa da kotun da aka killace a birnin Panchuka. kotun ta same shi da laifi yau juma'a abin da ya sa magoya bayansa suka tada zoma gungun masu tada hankalin da ya sun cina wa gine-ginen gwamnati wuta suka kuma kai wa 'yan jarida da jami'an 'yan sanda hari 'yan sanda sun yi amfani da barkonon tsohuwa da kuma mesa ruwa wajen tarwatsa mutane daga baya kuma suka yi harbin iska domin shawo kan masu zanga-zangar kakakin mabiya addinin dera sasha sauda ya yi kira ga magoya bayan nasa su kwantar da hankulansu. su jami'an bincike na ƙasar indiya sun ce malaman addinin ya yi wa mambobinsa biyu mata fyaɗe zargin da shi da kuma magoya bayansa suka musanta a bara cibiyoyin agaji tare da haɗa hannun gwamnatin ƙasar kenya suka haɗa hannu wajen kafa sansanin 'yan gudun hijira a wato a garin kalobeyi da ke arewa maso gabashin ƙasar hukumar kula da 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta ci alwashin cewa kalaboyi ba zai zama sansanin 'yan gudun hijira kaɗai ba a maimakon haka za a mai da shi kamar sauran unguwanni inda 'yan gudun hijiran da sauran al'ummar garin za su yi harkokin kasuwanci tare su zauna tare da juna su kuma ci moriyar ababen jin daɗin rayuwa da hukumar za ta samar da abokan ƙawancenta 'yan gudun hijira sun shaidawa murya amurka cewa wato hakan bai yiwu ba suka kuma ce an ware su a wani wuri inda ba sa samun abinci da ruwan sha yadda ya kamata suka kuma bayyana cewa ba sa ganin wakilan hukumar kula da 'yan gudun hijiran yayin da kuma aka bar su suna fama da barayi sai dai bayanin hukumar kula da 'yan gudun hijiran ya sha bamban inda hukumar ta ce jami'anta suna zuwa sansanin kullum kuma akwai kasuwanni kusa da isasshen ruwa kuma bisa ga cewar hukumar ba a fuskantar wata barazanar tsaro. Grace Alheri Abdi kenan ta kawo mana labaran duniya daga sashen Hausa na murya Amurka a nan Washington DC. To madalla. domin tallafa harkokin ilimi hukumar tashar jiragen ruwa a najeriya ta sake gina wasu makarantu uku da suka lalace sakamakon tashin hankalin boko haram a jihar borno wakilin murya amurka haruna dauda na dauke da karin bayani hukumar tashar jiragen ruwa da ke najeriya da ake kira shifas council a turance ta sake gina da kuskure wasu makarantun sakandare guda uku da suka lalace sakamakon konawa da kuma lalacewa da rikicin boko haram ya haifar hukumar ta ce ta zaɓi gudanar da wannan aikin ne don ba da tata gudumawa ga al'ummar jihar borno da suka shiga wannan hali na ibtila'i da kuma taimakawa harkokin ilimi a tarayyar Najeriya. Alhaji Balarabe Umar Sumaila dai babban darekta ne a wannan hukuma wanda kuma ya wakilci shugaban hukumar Alhaji Hassan Bello da kuma ya miƙa waɗannan makullin azuzuwan ga kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno. Ga dai abin da ke cewa game da su na wannan tallafi ga al'ummar jihar Borno kamar haka. Jihar Borno ta shiga cikin wani hali da kowa ya sani na wannan matsala da aka samu ta rashin zaman lafiya wanda wannan ya jawo wasu daga makarantun ma wasu makarantun ma an ba an lalata su wasu ma duka an sa musu ba mai ginin duk sun rurushe to ɗaya daga cikin abubuwan da ita wannan ma'aikata mu take yi shine takan duba yaya za a yi ta taimaka al'umma to a wannan sai mu gaca ya dace mu zo borno mu taimakawa mu kawo ta mu gudunmuwar yadda kowa ake kawa musamman kaga akwai hukumomi ma daga kasashen waje suna zuwa suna kawo gudunma to mu da muke kasar nan ma ya kamata a ce mu ma mun mun hoɓasa wannan shi ne dalilin da ya sa muka zo kamar nawa aka shirya ranka wajen gudanar da wannan ayyuka eh na san da ban za ku yi wannan tambayar ah, abin damuwa ba wai kuɗin da muka kashe bane abin damuwa shine wannan kwalliya ta biya kuɗin sabulu ko bata biya ba kuma kamar yadda kuka je bayani da kwamishin cinaye da kuma sauran principal na wannan makarantu kowannensu ya nuna godiya ya yi godiya ga cewa wannan aiki an zo an yi ya yi kyau. To me gwamnatin jihar Borno ke cewa ne game da irin wannan taimako da wannan hukumar tashar jiragen ruwan suka yi ga dai kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar Borno kwanar Musa Inoko. Wannan tallafi ya zo mana a lokaci da muke bukata musamman in an yi la'akari da yawancin eh, da eh, makarantu da aka lalata wannan annoba na eh, abin yan tsagera. yara kaga a nan makarantunmu da dama an lalatar da su yaranmu na bukatan su koma makaranta wannan tallafi da muka samu musamman a wannan makaranta yanzu a wayannan makarantu guda uku na cikin gari zai taimaka mana mu ci gaba da ayyukanmu kuma kamar yadda suka mana alkawari ba ma wayannan makarantun kawai ba akwai sauran makarantu wayanda za su ci gaba da tallafawa zan yi amfani da wannan dama in kira kira sauran kungiyoyi da kuma sauran jama'a da Allah ya huwace masu hannu da shuni su tashi su tallafa ma gwamnatin tarayya da gwamnatin jiha domin harkar ilimi ba abu ne da za a bar wa gwamnati ita kaɗai ba to kaɗai kamar su guda nawa ne azuzuwan da aka gyara azuzuwa da aka gyara duka a cikin makarantu uku nan sun kai azuzuwa kamar 24 kwamishinan ma'aikatar ilimi na jihar borno kamar musa inuwa kubo kenan ke jawabi game da taimakon da hukumar tashin jiragen ruwa da ake kira shifas council suka yi wa gwamnatin jihar borno da sake gina azuzu azuzuwan makarantu da suka lalace da suka hada da makarantar mai malaride da jajeri da kuma makarantar jekaka dawo da ake kira gamman haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. A gai da Haruna. An gudanar da taron tattaunawa game da matsalar halin da matasan Afirka ke fadawa a lokacin da suke kokarin hijira zuwa kasashen Turai ga rahoton da wakiliyar murya Amurka Zainab Babaji ta haɗo mana. Ma'aikatar harkokin kasashen waje na kasar Jamus tare da haɗin gwiwan gidan rediyon Deutsche Welle ta gudanar da taron tattaunawa kan yawaitar matsalar da 'yan Afirka ke fadawa na tsallakawa zuwa kasashen Turai. Taron na haɗin gwiwa da gidan rediyon Unity FM da ke nan Jos da aka yi wa taken hangen da laba shiga birni ba ya tattaro kan ƙwararru don tattaunawa kan dalilan da ke sanya matasa tsallakawa kasashen ƙetare da zakulo hanyoyin da za a samu maslaha. Ƙididdiga na nuni da cewa fiye da matasa dubu goma ne suka tsallaka ƙasashen turai daga Najeriya a cikin wannan shekara ta da sha bakwai A cewar wani mai fafutukar kwato 'yancin 'yan Adam, Dr. Aliyu Tilde, akasarin masu tafiya turai ta haramtacciyar hanya suna gujewa matsaloli ne daga ƙasashensu. An yi itifaki kan cewa akwai nau'i guda wanda tilas take tilasta wa mutane walau suna da aikin yi walau ba su da aikin yi su fita su je turai saboda ana ganin wuri ne na yanci wuri ne inda ake adalci so suna gujewa zalunci kamar abubuwa da suka danganci wariya saboda addini ko kuma domin yaki ko kuma yunwa da sauransu. Madam Jummai Madaki jami'a ce da take aiki a kungiyar da ke yaƙi da fatocin mata da yara. In aka duba masu fitar yawa in ta Najeriya mata ne ana musu akwai aiki akwai makaranta da sauransu da za musu domin tun ma mu kanmu ma mu ba mata girma ba Ita ma Hajiya Khadija Gambo Hawaja ta ce rashin ba matasa ayyukan yi na janyo ƙaura da suke yi zuwa ƙasashen ƙetare. Shugabanci sifa ce ta Allah, ya ara muku ya ba ya ɗora ku wasu mutane a ƙarƙashin ku ji tausayin su. Hausa suna cewa wato idan ka ga mutum ya faɗa wuta abin da ya koro shi ya fi wutar zafi. Shugaban sashen Hausa na gidan rediyon Deutsche Welle, Thomas Mosh, ya ce sun shirya taron ne don ilimantar da jama'a. Matsalar bakin haure eh, wata babbar matsala ce a can turai kuma a nan Afirka, saboda akwai eh, matasa da yawa da suka bi wata barauniya hanya domin su eh, isa eh, turai eh, wata hanya mai hatsari saboda haka muka ce ya kamata mu ilimantar da mutane akan kan wannan hanyar mai hatsari. Shi ko ministan matasa da wasanni a nigeria Solomon Dalun ya ce gwamnati na iyakan kokarinta wajen tallafa wa matasa. a yanzu an taka rawa zuwa gani. A tarihin kasan nan gwamnatin tarayya a 2016 ta ware kudi biliyan 500 domin harkan tallafi ga matasa da mata an ɗibi matasa sama da 200 waɗanda ake biyansu 30,000 a kowane wata Shugaban gidan rediyon Unity FM kuma tsohon ministan sadarwa a Najeriya Ibrahim Salihu da Suki na Kande ya ce za su ci gaba da faɗakar da al'umma. Za a faɗakar mutane za su fahimta iyaye za su ji ko wani barawan ya'ya yana zuwa ya gaya iyayen cewa zai taimaka musu ya kai su kasar waje su samu kaza yanzu duk za su ji su yi hattara. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a nigeria. To da la'agai da Zainab Babaji, in an jima kaɗan za mu buɗe muku layin waya domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. A yau babu wani takamaiman maudu'i da muke da shi, don haka za ku faɗa mana duk abin da ke ci muku to a ƙwarya. Za ku iya kiran mu da wannan lambar b sifili biyu b sifili biyar b shida biyar biyar sai a sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin. Kafin nan a shakata da waƙar marigayin maman shata. Bala kan Gwamnan Sijiliya ce babban ƙarfi, ƙarfen sai za mamakina bakin abu alhaji widi ne fa widi dan tujjani wancan mutumin shata widi yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To jama'a layukan a buɗe suke sai ku kira domin ku bayyana mu ra'ayoyinku. Mun samu kira na farko wane ne akan layi? Wane ne akan layi? To ina jin mun dan samu gocewar layi amma jama'a za ku iya kiran yanzu ku bayyana mana ra'ayoyinku. Babu wani takamaiman maudu'i da muke magana aka. so da abubuwan da suke ci muku a kwarya za ku iya kiran mu da su domin ku faɗa mana. kada a manta lambar mai ita ce b biyu b biyar b shida biyar biyar amma sai an sa alamar tara wato plus da ɗaya sannan a jero lambobin to yanzu mun sami kira daga maiduguri wane ne akan layi daga maiduguri hello assalamu alaikum wa rahmatullah amin wa alaikum salam ya sunan malamin sunana alhaji musa garo mai rediyo da rikoda a kasuwar kawo kaduna najeriya alhaji musa muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau alhamdulillah alhamdulillah ra'ayina ina kira ga su kansu gwamnatocin Najeriya a yaushe gaskiya muna kira ga gwamnatoci ya kamata talakan Najeriya a waiwayo shi a duba al'amarin talakan Najeriya domin mu ba wai burin mu ta karɓo kuɗi wurin EFCC ko kuma wani abu a je a ninke so daga ba su bi ta kansu ba wato takamaimai me kake Alhaji Musa takamaimai me kake son a yi gwamnatin ta yi yawwa to kaga dai na farko da ya kamata talakan najeriya a cire mai tallafin man nan da aka cire ya kamata a maida mai domin ya samu sauki na biyu ta harkar noma din ya kamata a bunƙasa ta a rika tallafa mu manoma da aikin kayan noma ba wai a ce manoma na ofis ba ya ƙarshe ne maka fatan alkhairi kuma ina godiya ga wanda suka kira ni suka taya ni murna haihuwa da na samu Allah ya saka da alkhairi na gode Alhaji Musa Garu a tashi lafiya to da lamun gode kwarai da gaske da wannan ra'ayi naka Alhaji Musa yanzu mun samu kira daga Kaduna wane ne akan layi daga Kaduna Hakin kuma barka da lasariya. Yawa barka da wake magana. Sunana Murtala ina kiran ku da garin da gasa a Kaduna tarihin Najeriya. To Malam Murtala muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? To madalla na kan farawa da yi wa shi Alhaji Musa Garu farin cikin karo haihuwa da aka sama mai na yamace to Allah ya raya ta kyawun rayuwa. To amin ya rabi. Kuma gayyata sa suna kuma. To ra'ayina shine cewa gaskiya na ji daɗi yau da malam muhammadu buhari ya gana da shugabannin jam'iyyar apc da na pdp kaga abin da muke ta dama so kenan a dinga yi inda dama mun san cewa zaɓen da aka yi gaskiya akwai wanda manya ne a pdp amma sun taimaka mata wajen da ya ta faɗi pdp saboda sun ga akwai rashin adalci a ciki ya kamata dama a rungumi kowa kamar yadda ya faɗa dole ne ba za a yi jam'iyya ɗaya ko siyasa bayan adawa ba to da fatan za a gyara kuma yan adawa su taimaka ma gwamnatin nan a ci gaba da zaman lafiya da a ci gaban demokradiyya da fatan za ku tashi lafiya. To madalla mun gode kwarai da gaske malam Murtala mun sami kira kuma wani ne akan layi yanzu? Hello? Ya wane ne akan layi? Ni na Alhaji Umaru. Alhaji Umaru daga ina kake kira? Alhaji Umaru daga Akwa Ibo. Daga Akwa Ibo to muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? so ra'ayina dai shi hanya da nake so don Allah gwamnatocin nan namu na arewa gwamnati su zanga taimaka ma talaka da eh, danga gaskiya talaka suna cikin matsaki to madalla mun gode kwarai da to mun gode kwarai da gaskiya ji Umar da wannan ra'ayi naka ga wani mun samu kira wane ne akan layi eh, wane ne akan layi Malam Amin wa alaikum assalam. Malam kana jina wane ne daga ina kuma? Ana magana da Sama'ila ne Sama'ila Isaka daga Kogi. To Malam Sama'ila yau menene ra'ayinka a yau? Ka gaskiya alhamdulillah saboda nema na ɗauki tsawon lokaci na neman a kan wannan magana. To alhamdulillah. Ikon Allah yau gashi ka same mu. Wallahi gashi Allah sana sani. To menene ra'ayinka me kake son ka faɗa mana yau? ne abin da kusan faɗa muku gaskiya abin zan tsara gode ma Allah a kan shine da Allah ta'ala da wani mai gida ba ba a lafiya mun gode ma Allah Allah ya ƙara masa lafiya kuma ba ta haka abin da nake son faɗa muku a shine ya kamata ba har da a kan mutane masu sauran a Najeriya domin samun dama ya sauke abin da suke faɗa. To, Malam kana ji na? to ina jin da layin dai ba shi da kyau to mun gode kwarai da gaske bar mu je nasarawa ne ne akan layi mai magana bashir tela ne daga nan lafiyan bai da bai ta kafa ne sai da mai nasara bashir tela muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau alhamdulillah da farko dai na yi shugaban kasa allah ya mishi lafiya sannan kuma ina kira ga kamar da shugabannin jami'ar pdp eh, suka ziyarci shugaban kasa a gaskiya yana abin a yaba ne kwarai da gaske kuma Allah ya kara haɗa kan yan Najeriya a gudu tare a cikin tare na gode da shi tela da garin lafiyan gari gari tashi lafiya to madalla mun gode kwarai da gaske bashi ta mu je koyi wane ne akan layi kuna magana Zayanu Muhammad Zayanu Muhammad to malam muna sauraron ka daga menene ra'ayinka a yau yauwa to ra'ayi na shine ni na ta kokarin kira dai ban same ku ba da fatan dai dukan kuwa na lafiya muna fatan shugaban mu Allah ubangiji ya kara musu lafiya Allah ya ubangiji ya sa ya tuna da mu talaka da muka yi muka zabe shi ya diba halin rayuwar da muke ciki da tsadar rayuwa da ake ciki idan sassauta muna wasu abubuwa ko Allah ubangiji ka mana sauki to madalla mun gode kwarai da gaske mun samu kira kuma wani ne akan layi a ashin mummun ne ɗan Nijar wanda yake zaune a nan birnin Fatakot. To, Malam Hashim muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau? Eh ra'ayina gaskiya zan yi ma shugaban ƙasa namu nan nan fatan alheri da ƙoshin lafiya Allah ya ƙara mishi ƙoshin lafiya da ɗaukaka da gaskiya da adalci. Abu na biyu kuma zan yi magana ga mai ba shugaban ƙasa magana garba shehu. gaskiya misali kamata shugabannin da suke mulkin mu su zan mutane masu adalci da magana da ta kamata wadda ya kamata mutane su yi na'am da ita. Me kasa a ce jin ka. a cewa da shugaban kasa bera ta shiga duk ta gina da shugaban kasa ta daddace igunan AC kaga wannan ba abu bane wanda mai hankali ya kamata shi saurare shi kaga ko ko garejin ka ganin bera zai iya shiga bera zai iya shiga ko ina shugaban Malam Hashim kana ji na baka ganin bera zai iya shiga ko ina ya barna babu inda bera zai iya shiga fara shugaban kasa ko fara DPO bera zai shiga ne ina zai bi ya shiga fari shugaban kasa wannan magana hankali ba zai dauke ta ba bai kamata shi shi wannan magana ba wallahi to madalla to madalla mun gode kwarai da gaske malam hashimi da wannan ra'ayi na gabar mu je Kaduna wane ne akan layi a barka da warhaka yawa barka da ya suna malamin sunana Abdullahi Lala Sila tashar mota kawo a Kaduna tarayyar Najeriya to malam Abdullahi muna sauraron ka menene ra'ayinka a yau a to ni zan jinjina mu shugaban kasa ne akan wannan yarjejeniya da aka yi da dauran laraba akan wasu kudade da ainihin marasa kishin Najeriya suke kwashewa suke kaiwa wannan kasashe suna boyewa To na ji daɗin da shi shugaban kasa da wannan shugaban kasa suka yi yarjejeniyan cewa za a dawo mu da Najeriya wa'annan kudade To kaga irin shugaban da muke bukata a Najeriya kenan ba wai wanda zai yi kishin kanshi ba a kishin 'yan Najeriya ne. To gaskiya muna jinjina mai kuma muna mai addu'a Allah ya sa ya yi yaƙi da wa'annan mutane daman ya ce yana yaƙi da su ne suna yaƙi da shi kuma in sha Allah zai je yaƙi da su mu kuma talakawan Najeriya muna nan muna ne addu'a sannan kuma ina jinjina mai girma gwamnan eh, malam nasu rfi akan abubuwan da yake mana na alheri a jihar to ma da lamun gode kwarai ga sai malam abdullahi da wannan kira naka kuma da kiran waya muka kawo karshen daga wayar mu a yau mun gode da duk wanda suka samu damar kira wanda ba samu ba sai a ci gaba da gwada mu ranar litinin Ga sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Shirin gargaɗin idan yunwa na tafi ko FEWS net a takaice shirin da gwamnatin Amurka ke ɗaukar nauyinsa wanda ke samar da bayanai da kuma nazari kan wadatuwar abinci na nuna cewa matsalar yunwa da rashin abinci mai gina jiki da ke addabar kudu maso gabashin ƙasar habasha na daɗa tsanani ta yadda ma tuni iyalai da dama a ƙasar somaliya da fari ya kassara suka fara fuskantar tsananin rashin abinci kasar kenya ma na fama ko da shike nasu bai kai wancan tsanani ba amma rashin isasshen ruwan sama tsakanin watan maris zuwa watan mayu ya jefa jama'a kasar cikin karancin ruwan sama da kuma kaɗan da ake samu a wasu yankunan cikin hatsarin karancin abinci mai gina jiki a nan gaba kaɗan a shekarar sha ɗaya yankin kasashen kuriya afirka sun sha wahalar mummunan fari ɗaya daga cikin waɗanda suka fi muni a tarihi bayan wasu shekaru sun ci gaba da fama da karancin ruwan sama wannan na nufin yankin wanda ya sha wahala bai samu damar wawarewa ba ya allata wajen kiwo ko noma haka kuma tsakanin kakar shekarar 2015 da 2016 da kuma tsananin zafi na el nuno da aka samu a sakamakon haka yawancin yankunan da ke kuryar nahiyar afirka masu samun karancin ruwan sama sun sake samun karancin albarkatun gona da dabbobi da hauhawar farashin kayan abinci da kuma fadawa cikin yunwa da rashin abinci mai gina jiki wanda ya haifar da barkewar cututtuka A yau jama'a kasar Habasha miliyan 7,800 na fama da tsananin rashin abinci mai gina jiki kamar yadda 'yan kasar Kenya miliyan 2,600 ke fama. Dalilin kenan da ya sa Amurka ta ba da sanarwa a farkon watan Agusta cewa za ta ba da tallafin kuɗi sama da dala miliyan 169 na agajin gaggawa domin kasar Habasha da kasar Kenya. Ta dalilin haka Amurka na kira domin kai agajin gaggawa na samar da abinci kudaden za su samar da irin waɗannan abubuwa da ake bukata kamar kayan gina jiki domin jinya yara ƙanana da ke fama da rashin lafiya sakamakon abinci mai gina jiki da ruwan sha mai tsafta da kuma isassun ɗakunan shan magani a ƙasar habasha wannan tallafi zai sama wa mutane miliyan uku tallafin abinci a ci gaba da taimakawa 'yan ƙasar kenya da fari ya shafa amurka za ta samar da tallafi ga 'yan gudun hijira da ke ƙasar kenya wanda fari ya raba da ƙasashensu ba yunwa ba ce amma lamarin na dab da zama yunwa a cewar matt nim mukaddashin daraktan kula da harkokin abinci da kwanciyar hankali na hukumar kula da kasashe masu tasowa ta amurka usaid shi yasa muke so mu ɗauki mataki yanzu domin kada lamarin ya kai ga wannan matsayi wannan shine sharhin muryar amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka na yau to madalla da wannan kuma kaga shirinmu na karshe wato labarai a takaice jami'an sojan ƙasar somaliya da na amurka suna gudanar da bincike kan sakamakon samame da aka kai a kudancin somaliya da asubahin yau juma'a yayin da ake ta baba kan ko harin ya kashe fararen kaya ko kuma mayakan alshabab ne rundunar amurka mai kula da harkokin afirka ta faɗa wata sanarwa cewa tana da labarin zargin kashe farin kayan a kusa da barire na ƙasar somaliya ta ce muna ɗaukar rahoton da muhimmanci mun kuma gudanar da bincike kan lamarin domin tabbatar da sahihancinsa. To ma da lama sauraron mu da wannan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau baki ɗaya sai kuma gobe in Allah ya kai mu za ku ji daga cikin abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Grace Alheri Abdul ta na gabatar da shirin da kuma da kuma Daniel Brown wanda ya haɗa shirin ya ba da umarni da ma injiniyan mu na yau Darek Nisar Fili Hashin Gumel ke cewa sai gobe in Allah ya kai mu. Assalamu alaikum.